sai dai ku na ciki shafi inda aka tsaya wa idan akana ashabu su'ali idan masu tambayoyi turawa masu tambayoyin can majalisar fafaroma da suke wancan tambayoyi wa musulmai su'ali ya jahaluna suna jahiltan ai yatajahaluna aw yatajahaluna anna nizaman raƙiƙi tsarin bayi kai ya wuce nan ku ba sai ya muku mai mai ba kai ga ku da ƙorafi a ƙara ku ce a rage ku ce ni kuma na kafa yin daidai to waye zai ba wani hakuri to dubuta rubu ya hakuri. وجاء في الإسهاه الهادي عشرة من سفر الملوك فقال كافي سراقنا الملوك الأول ما يلي في معرفة في مؤرد الحديث عن سليمان وكان له سبع مئة من النساء سليمان ندمات <laughs> أنا كذا قلتها سبع مئة ɗari bakwai yana da ainihin sabo ɗari bakwai na mata a sai dati to sai kuma ga jama'ansu suna zagin annabi Muhammad ya yi aure da yawa mai neman mata da ya da shi da wato mutanen kamar da yan shi'a sun san abin da za su gaya ma to in kana addini to kai kuma su kuma su abin da za ka gaya masu ba to sai dai in ba a yi za'a ba mutum ya zama kalle kallensa ya sa ya dolance ya zama soko amma in banda ba da ba ta ina eh, kirsa zai gita a gabanka a magana ba ka ko shi kasa ba gashi nan ku an ce koi mata hudu to shi kuma annabi na shi Ta kaga shi kaza mu mun yi kuma maganganu da suke faɗi a haka ya a ai annabawa suna da bambanci da abin nan ainihin ga annabi Sulaiman wa annabin banu Isra'ila ne matarsa ɗari bakwai ɗari bakwai a sayi dafi wa salasu mi'atin minan nisa sarari kuma yana da ɗari uku na kuyangi nawa dubu daya kuma ana kirga wannan daga baiwa duk ina biya musu bukata rana ɗaya na iya tara da hawa da su duka kaga ƙarfinsa ba irin ƙarfin mutane ne ba yana da ƙarfinsa har da a cikin ƙarfin fa amalat nisa'uhu qalbahu matan suka janye zuciyarsa in ji su kaga batan je kamar yadda suka bata annabi Dawud suka ce ya yi zina waja'a fi safar ayyo bayanin an khadamihi bayanin masu masa hidima wa gilmanihi alkatirina suna sukan bayi a aidin na musulunci wanda ta kuduba nasu su kuma al'amilina fi khidmatihi masu masa hidima albutai'ina li awamirihi wa nawahihi وجاء فيه بعض بيان عن عبيده وإمائه فلمن تهانه الله لو كتند الله يجرب شيشي بزوال النعمة جاء في أقواله يا ذو أمغنغنون أيوب كما في الإسحاء التاسع عشر أقاربي قد خذلوني يوم أنا نقص سنبني والذي عرفوني نسوني وانت سكسن يسمان تدري تشابير nuzala'u baiti baƙin da suke zuwa gidana abokai kenan wa ima'i ya sabona ne ajanabiyya suna ɗauka ta ni wani mutum ne wato wannan kaga shine ashe in ka lura da duk da dai bible ne amma halin duniya sai ga iri ɗaya lokacin da kake da lafiya kake da ƙarfi kake mutum hmm? amma kana shiga wani hali gaba baki ɗaya da ‘ya'yanka da matanka da hatta dukiyarka sai su shiga tsakaninka da ita. Kakkaɓa ta ta za ka kashe. Kaga idan da hankali kuwa za ka yi amfani da hankalinka sai ka tsaya kai abin da ya waje ba gare ka kafin ka kai wannan gargarar. In ku ba haka ma za ka zo ka mutu a waye gari sai dai a baka abinci kai hatta abinci magani wanda ba za su yi masa magani ba wallahi da ɗan uwana malam maimakon a kai shi asibiti a kai shi asina da kuɗin da za a kai shi na manta kuɗin da ya bari ya bar kuɗi na ga ya fi miliyan saba'in a wancan kuɗin da kaddarorinsa da bai da mai ya fi kai miliyan saba'in amma wallahi su kai shi asibiti suka Matan matansa uku ɗaya ba katsiniya ban san yarenta ba ɗaya ba kanuwa ɗaya yar mubi mubi mai duburi ne ko ko yola ne yola ne ko adamawa ne mai kai yaushe ka je can aka sani eh gaskiya eh, eh, eh, ne adamawa ne <laughs> kana da hujja adamawa ne hatta rikicinsa zai wahalan shiga in ka je to me za ka ba zai za ka ba nasa haka kuma kowannen su yana da ‘ya'ya maza da mata da ita so ka aje shi a ɗaki ana kallo wani mugun da ya tashi ba da shawara ai wannan ciwon da yake fama da shi akwai wani mai magani wato eh, eh, a Nijar ina maganin wannan hatta idan aka kai masa irin wannan sai ya ba da kyauta ina neman irin wannan atishawan ai masa magani ba da da mu tattauna muke sai mu ce mu tattauna ko yanzu me yake mun kwanan kawai ni abin da dauka sai ce musu kuna shirin dai ku kashe dan talukin nan ku ci kudin Nijar fa dan za a kai shi Nijar da mota za a kai shi ba da jirgin sama ba wanda kudin sa a kai shi jirgin sama madbadalan ko da a kai shi kafan waje inda za a je a yi masa zai mutum amma a yi masa magunguna a tausaya masa ya mutu cikin tsafta asibitin a kai shi asibiti na ana a shirye shirye ake za a je ne na ce to ni dai na zauna da shi da amana kuma gaskiya na ganin a garin kaduna ba ni da masoyi idansa. a zahiri ban san ba ba shi ne a gidanmu ba lungun da bai sani ba. Duk inda nake da dangi a Kano ba gidan da bai ba. Duk inda nake zama ina karatu a Kano ba inda bai shiga ba. In ya je zai je zana ce ce ina malam na ce ba yana. Ce to na san inda zai to shi ke na san inda ke. Kila ina Hausawa gidan doktor Kafar Kila ina kwandila, rajar kwandila, can sai eh, wajen masallaci lokacin ba masallacin ba ita tona muna zaure muna karatu kila ina SAS sai shiga SAS din ya wuce BUK ya wuce gidan aminu dini, ya wuce Gwale ya wuce ina ne duk inda isan ina zama sai ya je wani ce sai ya samu ni a yau ko ƴan Kano in aka ce na fita ba su iya nemo ni tunda inda nake zuwa ba kan gado wani lokaci can daji tukunta za mu shiga gindin bishiya mai karatun mana kai akwai lokacin da muka ɗauki mota muna tafiya hanyar biki ba zan iya tuna wurin ba bayan mun fita gaba ki daya Kano ta can nan ne ma ni na san bayan Kano ta nan zuwa nazari ne mu je mu shiga daji mu samu gindin bishiya mu zauna mai karatu ta inda ba mai damun mu to amma Allah dan tallakin na ba inda bai sani ba yanzu in nayi magana za a dinga cewa ainihin dama malamai ke ce na ce to don Allah na son wannan mutumin ne ku ba ni shi zan kai shi asibiti ba da kuɗin ku ba to ka ce to na je shi ka na kira daga yan uwan da ce to don Allah ku yi min rai ku taimake ni ku taimake addini da kuɗi na ba kyauta ba ga wani ɗan uwana can gidanginsa na zaginsa ya shiga cikin hausawa nan ana cewa ya koma danginsa to kuma duk wa'inda yake aure da su dai za a ce hausawan ne duk da dai ruka dai daban-daban to da Allah ku taimake ni suka ce malam ka kawo shi na zo na same su ce to an gama komai a za a kai mai shi to dan ne suka ga cewa in na kai shi kan nan ka ni ke san shi ba da kuɗinsa ba da kuɗin mutane zan kai shi tunda zan je duk in samu duk wanda na san nawa ne muna da amana tare da shi mai cewa ne na shiga kes ka taimake ni da abin zaka yi wane na shiga kes ka taimake ni da abin da zaka yi taimako na saboda ba za ka iya ɗaukar nauyi ba ni in yi nawa in tarkata duk kuɗin da suka sa in sun yadda za in biya To nan abun lura, mutum na da miliyan saba'in, magani an kasa yi masa, ana jera ne ya mutu a raba. Hatta yana rayen wani ya ya yi ya wubɗi ɗebi wasu takardu na gidaje sayar. Wancan ma ya to tun da yake haka da ni ma, shi ma ya samu wasu yi kwasa, ije ya sayar. aka tsaya aka fara sarko sarko yana ce to shawara a yanzu alhaji ya shiga wata gargara kuma gaskiya sa sun watsar da shi tunda danginsa ko yanda ba ba musulmai ne ba nan mu hausawa ga yadda abin ya kama a samu lauya a damƙa dukiyarsa a hannun lauya aka je aka lisafta dukiyarsa kaf aka bude akawun ɗina hannun lauya duk wanda zai kashe wani abu sai an yi mutum in ka ce kana son kaza sai a tambayi sauran in aka ɗiba aka ba ka sai an ba kowa to haka aka dinga yi Allah ya sa ya cika ha aka raba to malai inda ba babu wannan dafa me kake tsammani tun ina rarai za su yi fata-fata da dukiyar to fa duk wannan rayuwar muke cikin ta yanzu ya bana na na yawa wani ban dauka ni za a kyale ni ke nema abin da za a min kenan na gano tunda an yi dan uwana na gari kuma na haka lamarin mu yake a yanzu duk da dai akwai 'ya'yan kirki akwai bayin Allah wanda suna fifita a ainihin ‘yan eh, uwansu a kan duniya. Eh? Kaɗan ne, ayayi shi ne ba za ka ce babu ba, kada na karatun kan baban kamaru. Yake babu, na ce, babban mm, baban kamaru, da ni da kai ne ba mu sani ba. amma ba za a rasa ba amma faka yanzu duk wani tsoho yana cikin riski duk wata tsohuwa tana cikin riski gaita da 'ya'yanta in za ka iya yi yanzu ka tsaya ka yi in kuma ka yi ba kana na kana bautan 'ya'ya to ka ci gaba da yi ka yi kana sani yace to ashe ba mu kaɗai ne ba ga annabi ayyuba ma abin da aka yi masa yace nuzala'i nuzala ubaiti wa ima'i hasabuni ajnabiyyan sirtu fi a'yunihim gariban tasha shida abdi da auto falam yujib bawana wannan na kira shi bai amsa ba tunda ba abin da zai iya yi yana zaune a kafa sai ke dan mu tsaya nan